ga duka alamu shugaban kungiyar jama'atu ahlus sunna lil da'awat wal jihad wato boko haram malam abakar shekau ya rasa goyon bayan manyan askarawa da kwamandojinsa waɗanda suka hada da 'yan kwamitin koli na kungiyar wadda ake kira shura council wanda suka ce yanzu sun janye kuma sun shiga sulhu da gwamnatin tarayyar najeriya A wata sanarwa wadda waɗannan shugabannin ƙungiyar suka bayar sun ce lallai sun goyi bayan cewa lokaci ya yi a zauna a yi sulhu da gwamnatin tarayyar Najeriya kamar yadda yake a cikin wani daftarin da suka baiwa gwamnati a ranar 26 ga watan Yuni da wannan shekara. Shugabannin sun haɗa da Abdullahi Hassan wanda shine tsohon shugaban tsaro na Malam Shekau da kuma Imam Abubakar Abu Liman Ibrahim wanda shi ma ɗan kwamitin shura ne na wannan ƙungiyar. da Abu Zamira Muhammad wanda shi ne jami'in hudda da jama'a ko watsa labarai na wannan kungiyar da kuma Abu Adam Mai Sandari wanda shi ne wali na wannan kungiyar da kuma Kasim Imam biyu da Abu Abubakar Ibn Yusuf wato Baba Sani da kuma babban kwamanda Malam Modu da Maturu wanda dukansu mambobi ne na kwamitin shura na wannan kungiyar ta Boko Haram. kamar da suka bayyana min ɗaya bayan ɗaya a cikin firar da na yi da su a abuja sun ce babu shakka malam abu shekau shi kaɗai yake kuma tuni ya rasa manyan kwamandodinsa wanda su ne askarawan da ke mara masa baya a gurin ayyukan da wannan ƙungiyar take yi ga dai tattauna da na yi da su a abuja ɗin sunana abu ibrahim ibn imam ko kuma abu liman ibn ibrahim zancen maganan abakar shekau ya yarda da zaman lafiya da wannan sulhun da bai yadda ba duk wannan ba shi ba ne muna dubawa ne abinda Allah ya yarda da shi da manzansa su yarda da shi ba wai muna dubawa ne abinda shi shakka ko kuma shi wani mm, dan adam ya yarda da shi ba muna addini ne don Allah mun salwatar da ranmu ne don Allah muna neman lahira ne don Allah muna yi ne don Allah za mu bari kuma don Allah ba ma so 'yan uwa su cutu a matsayinmu ko kuma madadinmu saboda haka duk wanda ya fahimci allah fahimtar gaskiya wannan shine bayanin a gurguje kana ganin kamar sulhun nan zai tabbata ko ba tare da abu shekau ba kuma baka tsoron idan an ci gaba da zaman lafiya waɗansu da ke goyon bayan shi watakila za su biyo suna ta da hankali duk mai karfi allah ya fi shi komai girman ka allah ya fi ka kuma komai matsayinka Allah ya fi ka duk kai kaidu kana yi wa makar wa makar Allah wallahu hairul makirin ai mutum ba Allah bane Allah ne wanda za ji sauransa haka Allah ne wanda za a yi ce ma ana ganin menene menene maganan Allah ake yi ba maganan mutum dan aron ake yi ba sunana Adam Abdullahi mai sandari duk tafiyan da za ka yi a rayuwa dole ne ka tafi da makiyanka so da annabi shi kansa ya zana da makiya so godiya wa Allah an juma ana jiran wannan lokacin amma Allah ya kawo mu wannan lokacin so mu ban damuwar mu shine mu samu a yi zaman lafiya a ƙasa gabaki daya shine ban damuwar mu kuma zaman da kake tambayar da kai batu maganin zai kawo sulhu mu wannan ba damuwar mu bane in ya amince a da bai shugaban mu ne a yanzu mun buƙaci mu tafiya da shi to ganin sa ya mana wahala babu yanda za a yi mu samu ganin sa don akwai maganar da ku ban gaya muku ba gabaki daya kamar ni akwai mutane a ƙarƙashina kowa da ku ganshi anan da sauran da suke can akwai mutane a ƙarƙashin su magana da ban gaya muku ba shine a cikin mu mu mu mun sa na ƙasa da mu akan duk wanda ya samu wani labarin yanda yake akwai kyautun da muka ce za mu masa so amma har yau ba mu samu wanda ya kama labarin yanda yake ba so to din haka ne mu gaskiya ba wani musu mun gama tunanin mu mun dauki dogon lokaci muna dogon bincike mu je yana raye a ina yake a samu zama da shi ba mu samu wannan daman ba so to da haka muka yi amfani da wannan daman sun da mu ne na karkashin sa in ya zo alhamdulillah in bai zo ba shi kenan mu yanzu da shi da babu shi mu za mu tafiya mu yanzu muna neman sulhu ne yanzu a gwamnatin Najeriya abinda muke nema kenan alhamdulillah sunana Abu Zamir bayan Abu Zamir kana da wani suna kuma wanda aka sani eh a bayan wannan akwai kuma wanda aka bi sani na da kuma Abu Muhammad Ibn Zamir Abu Muhammad Muhammad Ibn Zamir an ce kana ɗaya daga cikin mutane na kusa-kusa ga malam abubakar shekau kuma ya sha ba da ka a matsayin wakilin shi na kud da kud a mu'amala ko sulhun da aka shirya a baya tsakanin kungiyar ku da gwamnati haka ne eh ai musulunci kam duk inda jama'a take ne a wajen ana ana musulunci ko ba ba kuma sulhu kuma ba da za addini ba tare da an samu zaman lafiya ba sai saboda haka tunda shi ya ware ya zame ba tare da sani ba ya haɗu da wayansu wanda suke banna yin kuma bannan da ya zo ya fi cika da nafsi kamar su ayoyin alkur'ani da kuma hadisai mu kuma dama da niyan a musulunci ne muka ba sa abinan muka yi masa baya to tun da ya kauce hanya ba ma tare da shi don mu Allah ne muke bi almanzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne muke bi sunana malam abubakar ibn yusuf an sanne da su abu abubakar to yaya maganar sulhu da gwamnati eh, tun da malam abubakar shekau ya ce baya tare da wannan sulhun da kuke yi auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahman rahim to abu dai ana yin sa don Allah ne mu dai muna abu don Allah ne da yana nan da baya nan abu dai tafiya guda ɗaya ne kuma gaskiya Allah yana tare da mai gaskiya da ya so da yaƙi mu dai lamarin sulhu muna tare da shi bayan haka kuma abin da dai zai saba wa Allah da annabi mu ba ma cikinsa abin da tun farko mun ɗauka muke tafiya akan hanyar Allah da annabi ne kuma yanzu aka zo a ƙarƙashin mu ana sabawa a addinin mu ana cin mutuncin addinin mu ana zagin addinin mu ana zalunci ana fyaɗe da abubuwa da yawa a sunan addinin mu a sunan ƙarƙashin lemon a ce mu ne muke wannan abun a hali kuma ba mu bane saboda haka mu ya kamata mu kawo kanmu sun da gwamnati ta nemi ta bude kofar neman sulhu mu za mu kawo mu ma za mu zo mu zanna da su mu nemi sulhu mu cire yan uwanmu musulmi a cikin halin da suke ciki a to kamar garin borno yobe da sauran jihohin arewa nan musulmai mu suna cikin halin kunci misali ma irin karatun qur'ani a ce maka yanzu a borno ne za a yi karatun tafsirin kur'ani sai an baka tiket ko wani receipt akan ka cewa za ka je karatu wasu kwamandodin kungiyar jama'atu ahli sunna lil da awati wal jihad kenan wato boko haram a tattaunawar da ne da su a abuja a daidai lokacin da suke jiran sakamako daga gwamnati a shirye-shiryen da suke na rattaba hannu na samar da zaman lafiya baki daya a cikin najeriya wannan dai matakin ya zo a daidai lokacin da ake gani a zahiri cewa kashe-kashe da ta da bama-bamai da yin kisa irin na kunar bakin wake ya ragu daga yankuna daban-daban na Najeriya da aka san 'yan wannan kungiyar suna aikatawa a baya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.